dawo gobe. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fagi. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 23 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu ci gaba da magana ne akan muhimmancin kula da lafiyar farce. a makon da ya gabata mun muku tattaunawa da masanin kiwon lafiya akan wannan batu. A cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban tattaunawar masanin kiwon lafiya da wakiliyar sashen Hausa da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin jama'a akan muhimmancin kula da lafiyar farce. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama. Sai ku ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu tsindama cikin shirin ne da ci gaba da jin ta bakin jama'a tare da wakilin sashen hausa abuja hawa umar sunana maryam sani ta yaya kike kula da farcenki So gaskiya ina kula da farce na sosai yadda ya kamata ni awociyar dai san farce ne amma dai ina dan barin shi time to time amma dai gaskiya ina koke shi kowane rana da cotton bud. Mm. kan shiga in goge da safe da rana ma haka da yamma ma haka na kan goge shi sosai bana barin datti ya shiga amma akai fa ɗaya ne nake bari. <laughs> Me yasa kike barin wannan akai fa ita guda ɗayan ta yi tsawo? Ta yaguni ne in an zo faɗa in an yi tsokana? Eh to hada ma yagunin ne kuma dai ina jin daɗi idan na kalla sai in ga ɗan yatsa na ya yi min dogo ina jin daɗi da yake dai da yatsa tsana kai. <laughs> To su sauran da kike yanke su kamar bayan sati nawa nawa kike yankewa? Dun sati dun ran every Friday gaskiya na kan zauna in goge kowane in kula da shi. Baccin ita wannan kwara ɗaya kullum sai na goge ta na gyara ta na tsaftace ta. <laughs> Sai an mata gayu kenan. To kin taɓa je likita ya ce akwai ma wasu ko datti ko kuma cuta da take taruwa a ƙasan farce musamman ma in ya taru? Eh gaskiya na kan ji ana faɗa su lokaci-lokaci a rika kula da shi akwai datti yana shiga ko da musamman ma hannun hagu kai na daman ma gaskiya yana shiga kowane yana shiga tunda ana cin eh, abinci da shi kuma na hagu ana <laughs> <laughs> sunana rukayya ina tsaftace su in na duba sun fito sai na yanke su ranar juma'a sai na wanke su kamar kowace juma'a kike yanka farce kenan a'a sai lokacin da ya fito sai na yanke to sunana yusuf ya daura mazaunin nan babban birnin tarayya Abuja. Ta yaya kake kula da farcen ka? Gaskiya ina kula da farce na ta hanyoyi ɗaya zuwa biyu. Na farko ina kula da farce na yadda idan ya fito ya yi toho ya fito ma'ana ya fita yadda ya kai kai matsayin da ya kamata in yanke shi to na kan zauna in yanke shi. Sama da shekara goma haka na fuskanci ko in ce lokacin da aka yi ta wayarwa da mana kai cewar akwai annoba irin su kamar kanjamau da dai sauran wasu irin wannan cututtukan da aka iya ɗaukar su ta hanyar yankan farce to wannan yasa ne na je na siyo ah, shi almakashi na yankan farce na zo na ajiye shi a cikin jakata wanda ni nake yankewa kai na farce a kowane sati dama ranakun da nake yankan farce na shine ranar juma'a to ranar juma'a da na tashi da safe kafin na yi wanka sai na yanke farauta na idan na yanke su sai na goge su akwai wani almakashi da nake amfani da shi kamar yadda masu yankan farcen suke yi kin san sukan zo da wasu almakasa haka da dan to akwai wanda nake amfani da shi shi kankare shi nake to wannan na kankare shi kuma na yanke da na shiga na fito daga wanka na na shafa mai ba na shafa mashi mai irin yadda su masu yin suke yi amma ni man da nake amfani da shi na jiki da na dan shafa to sai zamanto sai ki ga farin da ke jikin shi farcen da na kankare ya koma shi sanya mutane da yawa suna mamaki wai ina nake zo ana yanke farce saboda yanayin yadda nake kula da farauta na to shin ka taba ji ko likita ko a wani wuri an yi maganan cewa akwai ma cutukan da suke buya a karkashin farce a'a gaskiya ban ji ba sai dai a bangarorin da ko bangaren da ake koya mana tarbiyya a gida akan ce mana idan ka bari farcen ka ya cika yayi yawa to akwai wani datti da yake shiga wurin wanda idan muka kula muna yara sai mu gani eh farcen wane nan yayi baki nan yayi kaza to wannan bakin sai ake ce mana datti ne ko abin nan ne ku dauda ce wanda idan ka ci a abinci to za ta iya zaka iya ci wata wata guba ko kuma wani abu da zai iya sanya ka gudawa ko kuma ya sanya ka dai wani hali na ko wani abin nan kamar kamar eh, ka haka ka jikin mutum ya zama ya da nuna wani abu haka misali to wannan dai mu shine dai mu a gida ne gaskiya amma dai wani likita ni ban je ya ce mana ban taba ji wani likita ya ce wai gashi gashi ba amma a gida mu a irin tarbiyyar gida da aka bamu cewar mu daina bari farcen mu yana yin yawa idan yayi yawa wannan da tun ya shiga to za mu iya ciwo wata wata cuta kwayar cuta a cikin wannan farcen da muke sunana Aminatu Bono kamar yaya kike kula da farcen eh to ina kula da farce ne da yanke su su da kuma a dan filin dinsu hakan nan dai yau hakan nan nake kula da su kamar bayan sati nawa nawa kike yanka farce eh yawanci dai ina da yanke farce na kowace juma'a juma'a saboda suna tsirowa da wuri to kowace juma'a haka nan zan yanke shi to kin taba jin labari a wajen likita ko wani wuri cewa akwai ma cutuka ko kuma datti da farce yake tarawa eh na taba ji an kika la'akari ma an kika bar farcen ki hakan nan zaki ga datti sun shiga ciki kuma zaki ga mutane yawanci zai zo su dauka abinci su fara ci ba tare da an wanke hannun nan ba. Sunana Firdausi. Ta yaya kike kula da farcen ki? Gaskiya um, zan iya ce farce abu ne da ya kamata mutum ya kula da shi domin um, wani lungu ne da sako da wato su datti da kayan kazanta da wasu abubuwa suke boyewa. To saboda haka yana bukatan kulawa da yawa. To na farko dai ina yawan yanke farce na idan ya yi tsayi. Haka zalika idan bai yi tsayi ba na yi amfani da shi na kwakule wasu abubuwan datti haka kuma na yi abubuwa da datti za su shiga ciki ina amfani da abin dan cire dattin ciki banda haka kuma ina yawaita wanke hannaye na domin fidda wa'annan dattin da suke wato boyewa a lungu da sakon hannayen mutum kamar um, a sati kike yanke farcen ki ko wata ko kuma bayan kwana nawa kike yanke farce a matsayina na musulma sanin wato amfani yanka farce a ranar juma'a ina yawan yanke farce na kowane juma'a ne to kin taba ji ko wani likita ko a wani wuri an ce ma idbarin farce yana kawo ko cuta kin taba jin wata cuta ma da ta danganci farce um, tabbas ina jin ina maganin hotunan yadda farcen mutane yake wato lallacewa wasu ya kumbura wasu ya fashe yayin da na karanta wasu abubuwa game da su a yanar gizo ina ganin cewa rashin yanka farce da kuma kula da su su suke jawo wannan matsalan sarkin baiwa Sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawa da masanin kiwon lafiya. sunana dr isa adamu na daga cikin mataimaka na darakta na asibitin shifa a shifa da ke nan yankin karo na abuja to likita a yau dai za mu tattauna ne akan kula da lafiyar farce wasu lokutan akan samu mutane ka ga faratunsu ba shi da karfi misali yana yawan karyewa musamman idan ya ɗanyi tsawo kaɗan sai ya karye wasu kuma zaka ga faratunsu ko kuma in ce farcen su ko da ya yi tsayi zaka gan shi yana da dai kwari shin ko rashin isasshen wani sinadari sinadari da ya kamata ne yake kawo rashin sa farce ya zama bashi da kwari? Na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halicce shi kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu. Abin da yake faruwa shine wasu Allah kan halicce su dama misali da irin wannan rashin kwarin facce ko rashin karfin facce din. To amma akwai waɗanda kuma za ka ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikinsu da sukan taimaka ko wasu sinadarai da kika aikace misali wasu abubuwa da ya kamata su taimaka wurin karfin farce din da sauransu sai kuma irin kankara da akan yi akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare farce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu so shawarar da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata misali abin da ya shafi nau'uka na sinadarai da kuma wasu abubuwan da ma abinci ake samu misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman ah, vitamins and ions misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamin vitamins misali da kuma calcium ana iya samun wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kamar abin da shafi ma lemo misali akan samu a wannan sai kuma wasu nau'uka na kaman kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu yallai binciken wani yakan dan karawa wa'anda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abubuwa sai kuma abin da ya shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu lallai wannan sukan taimakawa dan adam idan yana cin su ya zamto cewa farasinsa suna da karfi da kuma kwari saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu sinadarai da kuma ya kamata faracin su zama cewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan cin nau'ukan abinci da yake da suke da wani nau'i na vitamins and calcium da sauransu din zaka ga jarirai ko kuma kananan yara farcen su wani lokacin zaka ga ba tsayin a zo a gani ba amma kuma yana da matukar kaifi duk yanda suka kai ga sun kama mutum sai sun ji masa ciwo su suna da isasshen sinadarin nan ne a jikinsu da farcen su yake zama mai kaifi ko kuma me yake faruwa da farko dai mun magana ɗazu na abin da shafi wato haka Allah kan yi kowa da kowa sannan na biyu lallai jarirai kamar da ke magana sukan so su mutane sukan gano irin wannan cewa lallai faracin su da karfi sosai karki manta jariri ya magana akan abin da shafi kara karfin ko kwarin abin nan na na faracu da sauransu akwai ruka abinci daga ciki akwai madara da sauransu Eh, wasu abubuwa sukan kasance zan so masu eh, sauraro su san cewa akwai da dama abubuwan da suke faru tun lokaci ma da yaro yake cikin mahaifiyarsa kafin ma a kai ga haifansa takan ci abinci da wasu abubuwa da kuma yakan taimaka wa wannan yaro na biyu kuma bayan fitowansa bayan haihuwarsa nake nufi zaki ga eh, yana shan mama misali yakan sha nono daga ita mahaifiyarsa da kuma dai wasu abubuwa da har yanzu sun da ita takan ci takan ci kuma takan yi shi yakan sha daga nononta misali so ganin cewa hukumar lafiya ta duniya da kuma abin da shafi kula da lafiyar uwa da jaririnta da sauransu bincike nuna ta wani bangaren cewa ana iya samun yawan shan nono da yara sukan yi sannan yakan taimaka musu da dama ba ma ta bangaren farce kawai ba har ta bangaren abin da shafi kwanya abin da shafi kwakwalwa da kuma wayo da kuma irin abin da zaga yaro dai yana da wayo da sauransu so alama ce ta cewa za ga jariri ko karamin yaro farcinsa yana da karfi da kuma karko saboda lalle mun lissafa madara da kuma wasu abubuwa da har yanzu idan ita mahaifiyar ta kan ci wannan abinci akan iya samun cewa yaro zai samu wannan nau'i na kwari na na abin da shafi karfin ah, farce da sauransu ba ma kawai bangaren farce ba da dama abubuwa a jikin jariri kan samu daga abin da shafi mahaifiyarsa saboda he solitely depend on nono da yake sha ko mama da yake sha wannan kuma ba kawai shan mama ko shan nono din ya koshi kawai ba da dama akwai a lot of benefit akwai da dama abubuwa da shi yaron ka amfana saboda wannan saboda haka zan so masu sauraro san cewa ya zama to abin tambaya kuma za su sani na sani yana da kyau san cewa shan wannan nono da yaro yakan yi lokacin da yake jariri ko kuma kamancin haka yana samun da dama wasu abubuwa da sukan taimaka wa jikinsa ba ma farce kawai ba. To uh, likita ka yi bayanin cewa akwai wasu misali rashin gyaran farce akwai wasu irin cututtuka ma da suka danganci farce kamar su onycosis da sauransu. Shin idan mutum ya samu wannan matsalar in ya zo asibiti yakan zo ya warke ko kuma a gida ne zai yi wannan jinyar ko kuma yaya sa'annan kuma in ciwon ya same shi yakan zo ya warke. Wato warkewan ciwo dama irin wannan yana da alaka da irin wani irin ciwo ne so akwai cutuka da dama da sukan zamanto ko a farcin ya zamanto ta kare daga ciki ko farcin ya kare daga ciki a samu eh, wani nau'i na cuta ya shiga sannan ya kai ga kumburin yatsa da sauransu imma yatsan hannu ne ko na kafa sai shiga daga baya dole sai ya je asibiti ya ga likita a gama farko me ya kamata a fara yi saboda a san menene ma ya haddasa wannan da farko kafin a kai ga jinya ko wani abu lallai zan so masu sauraro su san cewa yana da kyau a je asibiti sannan akan je asibiti da dama saboda irin wannan akwai yadda zai zama ko da farce ya karye daga baya kuma wani sake tohowa da kuma kumburi akwai datti da zai shiga cikin asalin inda farce ke tsiro da ciki ya zamto shi ma haddasa kuma har yanzu kwayan cututtuka sun shiga sun shiga ko ya zamanto yana jini ko yana ruwa ko ya zama ya kumbura ko wani abu dai da sauransu so lalle ana iya zuwa asibiti sannan a likita yakan iya duba ya ga cewa garin ya aka samu wannan matsala sannan a ga yadda za a dinke shi in ma na magani in ma na wasu abubuwa sannan abin da shafi hatsaruka da sauransu na yatsa da zuwa farce zuwa yatsa kuma yakan kai ga har yanzu ya kai ga ko ma sai an yanke yatsar daga baya ko kuma a'a ya zamto cewa magani za a yi mutum ya ɗauki lokaci yana jinya musamman farce na kafa zan ba da misali aka farce na kafa saboda yanayin da muke taku muke tafiya a ƙasa lallai ƙasa da kura da sauran wasu abubuwa na datti suna iya shiga su tarar da wannan sai ga daga baya ya tsaya ya zamanto ya samu matsala imma kamar da da misali ko jini ko kuma ya zamanto farcen ya fara gutsura daga ciki ko kuma yatsan abin da shafi farce ya kai ga har yatsan ya fara gutsura daga ciki wanda hala daga baya sai dai a yanke a sake dinke gurin ko a yi jinya mutum mutum ya zama ya dan samu wata na kasa saboda wannan to likita akwai abin da ake cewa dan kakkare shin shi ma yana da nasaba da cutukan da suka danganci farce lalle yana da ɗaya daga cikin abubuwa da ya danganci farce saboda akan samu shiga na kwayan cutuka ne daga ciki saboda idan lokacin da farce duk lokacin da farce ta samu matsala misali daga ciki to abin kula shi ne ko abin da zan so a ce masu sauraro su su lura da shi ne cikin tsira inda inda farce ke tsira daga ciki nan ake yawan samun matsala da in ma an samu rashin kula ko kuma datti ya riga ya shiga to sai ga an haddasa an samu kumburi saboda dan kakare da mai yake da sauran abin da ya shafi da muka sani sauran cututtuka da akan samu a farce misali to amma abin da yakan sa ya dawo ko da kumburi ko kuma ya zama sai an huda ruwa ya fito ko da jini ko da sauransu gaskiya akwai abin da ya shafi rashin kula da kuma dai bari datti ya shiga daga baya kuma a zo ba yadda aka iya sai an samu dole sai an samu ko an je asibiti ko kuma ya kai ga dai mutum ya sha wahala ya tsantsa ya kumbura sai an je an sai da za a yi asibiti da sauransu amma alamun da ake gani shine yawanci alamun sun hada da irin wannan kumburi da zafi da kuma ko fitar ruwa ko jini da sauransu to likita wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kula da lafiyar farshen su zan so masu sauraron mu su dauki matakan kariya misali saboda kar a samu matsala su tabbatar da suna kula da yatsunsu ba farcin su misali na farko shine abinda muka magana akan yankewa ko kuma gajartawa lallai yana da kyau mutum ya tabbatar da ya kula da farcinsa sa ta wannan saboda yana karkashin kula da sassan jiki gaba daya to kin ga wanka na ciki wanke baki misali ko hakora ce na ciki sannan kuma kula da barci na ciki su san cewa eh, lokaci guda da idan mutum ya ba farcin sai tsawo bai kula da wannan ba da hannu yake wanke yake cin abinci da hannun ma yake kamar mata misali da hannun suke shirya abinci su dafa abinci sannan da hannun kuma suke ake zuwa a ci abinci to kin ga kenan musamman in ka lura da kasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauran kasashe za ki ga muna da wannan al'ada da kika sani na cin abinci abinci kamar misali tuwo da sauransu na tan da yatsa da sauransu ko tsotson yatsa da sauransu to kin ga daga nan sai kiga an samu matsala da datti dai gashi a karkashin farce yake kuma an ci abinci kuma tsotson yatsa da za a yi ko sauransu shi ma yakan kai ga a tsotsi da zuwa ciki to nan zan so masu sauraro san cewa lalle wannan yana shi kadai ya isa ya haddasa cututtuka a ciki daga baya mutum ya zamto ko ya gagara bacci ya kasa bacci saboda ciwon ciki da kuma kumburi ko abin da zai kai ga daga baya a samu gudawa ko a tinyi da sauransu so zan so a ce su kula da masu sauraro cewa kula da farce rigakafi na daga cikin hanyar kariya ta cututtuka saboda tsaftacewa yana nisantar da mu daga kwayan cututtuka kamar abin da ya shafi nau'i na kwayar cutar ita bacteria da kuma wasu auka na tsutsotsi kamar pinworm da sauransu wadda sukan samu wannan gurin su su zama sun samu mafaka ne kafin nan daga bayan suka samu fitowa sai shiga an samu matsala yau da gobe. Wani kira za ka yi ga masu sana'an gyaran farce musamman ma wajen yanzu akwai cututtuka da dama musamman ma wajen tsaftace kayan aikin su. Lallai masu kula da gyaran face na wuri na kuɗi misali wanda suke kula da wannan sukan amfani da wasu abubuwa na kayan aikin su wanda halawa wani lokaci akan samu rashin tsaftace kayan aikin to yanzu kin ga abubuwa sun karu akwai rashin tsaftace kayan aiki sannan akwai kuma rashin tsaftace hannu misali so kamar yadda muka yi eh, ayyuka da dama a asibiti muka yi amfani da safar hannu misali hand da sauransu to su ma na san da dama sukan yi wannan kuma muna kira gare su gaskiya su ci gaba da amfani da wannan eh, hand glove din wannan safa ta hannu saboda a samu kariya tsakanin wani wanda aka gama masa da kuma wani mai zuwa ko in ce wata da aka zo da kuma wanda suka kuma karan kansu samu wannan zai kare su daga idan wani ya zo da wani abu na farcin sa bai da wannan ba akwai matsala a farcin sa ko wani abu ko mu'amala da shi da wurin aiki da shi ya sa an za a samu wani abu to yanzu gashi Allah ya sa ta sun yi amfani da ita wannan roba ta hannu misali hangulub da sauransu ya zamto cewa safar hannu misali ya zamto cewa wannan matsala ba ta kai gare su ba to kin ga su sun kare kansu daga da irin wannan amfani da safar hannu da kuma sun kare kansu har yanzu dauka daga an gama da wannan wani yana layi za a masa aiki wani ma shi ma haka za a masa so kuma abubuwa na yanka na gyaran face da sauransu a tabbatar da cewa ana tsaftace su saboda bayan an gama wannan aiki kuma wani za a sake wa aiki kaga kenan ya kamata a ce an tabbatar da wannan tsafta daga mutanen da ake musu har kowa da kowa a gama da shi lafiya hatta musamman abin da shafi kare shi mai aiki misali ko ita mai aiki ya zamanto ta kare kanta saboda ta yi amfani da wannan safar hannu wurin samun kar a samu matsala har a kai ga matsalan ana ta yada ta ga mutane sun da za a ta zuwa ana wannan aiki da sauransu Dr. Isa Adamu Mavo mun gode kwarai da gaske. kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba bashi yake so sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da maidaniya sosai da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo burin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi bari ya ga ciwo amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar na ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci. aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sa da dan likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kogi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ta ta su. har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkara shirin namu, za mu leƙa filinmu na kwalama a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa. mai sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi lafiya muna tare ne da hajiya habiba inda za ta gabatar mana da wani abin sha ko in ce kunnin wake soya ko hajiya habiba eh. eh hajiya habiba barka da zuwa wannan zaure namu barka ka dai to ya ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken soya to jama'a assalamu alaikum shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta nan wanke shi saboda sai an wanke dusan shi eh, wannan bawo-bawon idan aka wanke dusan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to za ta jika ne? eh to ai a wurin wankewan in kika lura ai already ruwan na dada jika shi tun da shi ba dole sai ka jika shi musamman ya jika na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya dauka ta kai nikan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awancin cin abinka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu dama ta haɗa wutanta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullu nata idan ta dora shi ya ta kuso za ta ga yana an dan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan kullum idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madarar da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon yadda bakin shi zai iya ɗauka to koma da ke baya mm. sha a sa kayan kanshi ne eh to kaman shi din idan kana da ra'ayin ka kayan kanshin akan sa saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata um, irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce ka ga ya bata abu ko ya abun nan ba mm. in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya eh. shi shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan kiga ya dan makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka a kan ki yaɗe shi ki zubar da shi. sai ka shi ya kwan ya huce kenan? Eh, idan ka sauke ya huce shine ka kara tacewa sai ka sa abin ka a cikin firij. Eh sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya ɗan yi zare-zare. To in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren za ki gan shi a cikin abin tatan. tunda dama da farko an riga an fidda da ai to wannan abun shi kumfan to a lokacin zaki ganshi shi kuma to in kika sa abinki a cikin firij shi kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bashi ya kwana ne don wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sanin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yi shi shi wancan idan kika dafa hmm. za ki juye shi a cikin wani abu ki rufe shi ne in ya kwanan yake koma haka mankin da kwana zai kwana a kasa ko a cikin freezer a a waje za ki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer za ki a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina bude shi za ki ga ya koma kaman kindurmo oh. to idan ya koma kaman kindurmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani mm. da shi mm. to shine shi kuma yawanci za ki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kaishi eh sai a sa suga. in aka sa suga aka hada shi to in aka duddura shi a kwantenan shi kawai sai a sa shi a firiji to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsalan nono eh kaman tsalan nono to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha eh to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jiki kika lura kamar shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata ta lura da irin wa'annan sababbin abubuwa to in aka dan samu irin wa'annan aka dan sarka ba wai sai da yawa ba ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa a sha Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.